Waza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe. Da rashin tayi akan bar arha jama'a asalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon da ya wuce, kun ji alakar da ke akwai tsakanin shugabanci na gari da haɓakar tattalin arziki. To yau ma bakin namu, injiniya Umar Bamali, Sani Aminu Dutsen ma, da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri za su ci gaba da firarsu, inda suka mayar da hankali a kan gyaran da ya kamata a yi a fannin shugabanci idan ana son ƙasa ta haɓaka ta kuma ci gaba kuma tattalin arzikinta ya ci gaba. Ga yadda suka ci gaba. To mu ɗauko hanyar gyara. yanzu sani kai ne kwararre a harkar mm. mu'amalar kuɗi mm. to wai duk da wannan arziki da duk muka muka muhawara akai mm. muka muka bita sa yanzu nan me yasa Najeriya ke cin basu suka ne cin bashi wurin Najeriya ya zama dole na farko dai Najeriya ba ta da wata hanyar shi ta kuɗi samun kuɗi sai ta man fetur kin gane da faduwar shi da kamin ya faɗi muna da muna da bi da ake cewa expenditure muna kashe kuɗi fiye da abin da muke samu kin gane kamar ke ce ana baki albashi kina kashe hira da abin da Allah ya abin da abin ake baki kin ga dole sai kin hada da bashi ki liƙe wata wata kafa kuma yanzu an zo an shiga ɗiban waɗansu kuma ana ana ana a yau ana magana cewar kusan kishi 60 ne ko nawa ne na ciki na bajet dinmu yana tafiya akan biyan ma'aikata da sauransu ba development mm. kuma najeriya ba ta da wata hanya guda daya wadda take zuwa ta sai da wani abu ta samu in banda mai banda haka duk abin da zaki ci a najeriya ko zaki sanya ko zaki amfani da shi ko zaki hau ko zaki gina gida ko mine ne ne ke daidai da kasan nan da kiki ake ɗauko maki a cikin me ake ce mashi a cikin tifa a ɗebo maki ƙasa tana da alaƙa da ƙasar waje a injiniya fa ya ki ji duk kuna da ita ba yadda za a yi ki je yanzu da mangalar jakkai ki ɗauko su sai kin hada da kin hada da wannan kar sai an yi importing din motocin nan na mm. hidda da sauransu idan kina takama da kin shuka shinkafa ne ko kin yi minan na shinkafa dole ita ma sai an so wata sarrafa ta ma injunan da za su sarrafa ta su wanke mata ita anan nan gidan sai da dukan mun kallaka import dinmu da da consumption dinmu duka ya tankara da kasar waje saboda haka bashi ya zama mu ya yi mu katu me yasa ba za mu ci bashin da babu ruwa ba da ake cewa bankuna kamar misali bankin musulunci suna baiwa kasashe basussukan kuɗi wanda ba ruwa a kansu me yasa ba za mu iya cin irin waɗannan basussukan ba ƙasar duk duniya yanzu manya-manyan ƙasashen duniya ba inda ba a banki ba tare da ruwa ba yadda musulunci ya sanya amma a najeriya ana yi a najeriya muna da jaiz bank shi kaɗai ne kuma kamar da na fara faɗi wannan shine ni area hanyar da na fi sanin eh, tattalin arziki abin da ke to ya zai taimaka wa eh, Najeriya ya zai taimaka wajen farfado mana da tattalin arziki za a yadda ba ko a'a za a yadda amma shine maganar cewar sai an fahimta da oh. inda inda inda son zuciya ya shiga ciki lokacin da aka ce za a kafa shi kan shi ja'is din da lokacin da sanusi ya zo da aka ta an yi surutai kala kala a zamanin sa ne ko zamanin soludu shi ya fara in fact kuma kamin ma soludu ya zo in zan iya tuna tun wajen 1997-8 a habib bank a lokacin a kaduna ta fara shi wanda allah ya rahamce ni cewa ni na fara yin shi a habib bank lokacin a kaduna muka dawo nan lokacin shi soludu shi shi ya fara sanya guideline din yadda za a yi shi da sauransu saboda ai ya san kila akwai amfanin shi da kasa za ta eh, samu har gobe har gobe ana magana ina jinjina mashi don shi ya ga cewar ya ga amfanin america tana yin shi ingila duk da yawan bata da yawan jama'a suna da wajen banki uku ina tsammani na musulunci a cikin a cikin ingila eh, in kika shiga germany suna in kika shiga in fact har china yanzu sun shiga cikin waɗannan mm. abubuwan nan eh, kuma ko nan kasashen kamar niger din nan da su sudan su south africa kama da ake ganin kamar abu nan duk suna yi mu dai kin san najeriya ba ma zaman yan uwa zaman kishiya ake eh, ce mu ce muna da soyal erosion nan wurin nan wurin mu ce muna da wannan ruwa yi mamu yawa nan wannan ya ce kura ta mu yawa komi aka zo abu nan amma lokacin da aka shigo wani abu an yi kace kace an yi surute kala-kala ni kai na nan lokacin da 'yan kan suka ce mana eh, president na kan ya zo ya ta surutu ni kaina na rubuta ma mutanen kan har ma na ce masu in sun so ni zan zo in musu bayani dalla-dalla yadda abun yake kuma na ce masu na kira na rubuta masu ayoyi na cikin bible waɗanda suka gwada cewar wannan shine hanya ta mu'amala da kuɗi a duniya wadda musulunci da christianity ya amince da shi amma kuma ba yanzu ga ku dai ƙwararru guda biyu a wannan zaure da kai sani aminu da injiniya umar sa'idu a bangaren ma'adinai kai kuma a bangaren mu'amala da kuɗi ta yaya za ku haɗa kai ku fidda najeriya cikin wannan halin kakanikaye da ta shiga a tattalin arzikinta da ya taɓarɓare injiniya an fara da kai eh, yanzu za mu ƙara kira ga masu hannu da shuni saboda su karkato eh, a kan eh. aikin ma'adanai saboda da yawancinsu ko sun sa a noma ne ko a wajen man fetur saboda kowane local government yana da ma'adanai baya kasa hudu ko biyar yanzu haka muna da fiye da arba'in a wajaje sun fi ɗari biyar saboda haka a duk jihohin kasar a kuma to mu dauka Kaduna misali da me da me za a iya samu a jihar Kaduna ah, jihar Kaduna akwai kuza wanda yake ana aikin shi tun fiye da shekara 60 ta wajen su ikara akwai farin ƙasa akwai zinare wanda yake daga binnin gwari har zuwa cikin zariya su kaduna duk gaina sannan akwai ma'adanai wato kamar su tomalin akwamarin wanda yake in an zauna aka haƙe su yanda ya dace aka bi ka'ida aka gyara su to za a samu kuɗin shiga kuma za a samu aikin yi kuma mutane za su kafa masana'antu kamar yadda muke cewa ne yanzu za ka ga mutane suna ɗaukan chisel ne da hamma suna fasa dutse to shi wannan dutsen da ake bugawa akwai abin da ake tiles da ke ake kawata ana shigo da shi daga italy ne amma yanzu haka akwai wanda yake su kansu sun soma tunanin su shigo da injinan suna aiki ba sai an je italy ba to kaga wa'innan ma'adanan in an zauna daga kan karaman hukuma hatta yin hanya da ake yi da ake fasa dutse za a yi garinta a wanda zai yi interlock blogging akwai wanda zai yi blog da shi to kowane injin blog za a iya sa mutum biyu a neman musu aiki saboda wannan zai sani yanzu ku biyun nan kwararru ne shin kun fara horar da 'ya'yanmu a wa'annan bangarori da kuka kware ko yaya bari ki ji kamin ki kai wannan bisa abin da ba malle magana lokacin da barigayi umaru musa yar adua yana gamna har ya zo yana shugaban ƙasa. akwai abin da ni da shi muka taba zauna muka tantabna abin da muka so a yi a lokacin nan lokacin da yana gwamna wani abubuwa suka dan kawo cika shine cewar duk wata na duniya ga abin da gwamnatin tarayya za ta bada ga abin da gwamnatin jiha za ta bada ga abin da local government za ta bada wani adadin kuɗi duk wata na duniya a kowace local government za a kirkiro da abin da ake ce micro industry dan karamin masana'anta duk wata na duniya ita karamin masana'anta na farko za ta zama abun gwaji ga sauran mutanen wurin na biyu za ta ba aiki ga jama'a wurin na uku za ta yi amfani ne da ainihin abun da ake samu a wurin wannan walau amfanin gona ne walau abin ƙasa ne abin amfanin ƙasa ne da sauransu amma dai za ta tsaya a kan abubuwan da ake samu wajen wannan local government kin gane mm. sai muka lissafa muka ga cewar a shekara guda kowace lokal gama za ta shi da kama guda goma sha biyu shi abin da ake magana koya ma mutum aiki ba ka ɗaukan mutum kawai ka ce zo in koya ma kaza sai akwai kaza ɗin eh, kin gane an yi wannan mistake ni na yi aiki da na pep an yi wannan mistake ɗin za a ɗauki yara guda talatin arba'in hamsin a ce a koya masu ɗinkin keke sati biyu sati biyu a koya masu maimakon a ce wata shida ko shekara in ka koya ma mutum ma je kama kono ne ka koya ma mutum ɗinkin mutum talatin ɗinkin keke a lokal gama ka zo ko da kekunan ɗinkin za ka ba su mutum talatin a namun za su yi na amma idan akwai misali kamar yadda ya magana misali akwai ƙasar da za a yi interlocking a yi blow a yi waye a yi waye a yi waye sai aka ce an ɗan kafa ɗan karamin industry guda ɗaya sai mutane zuwa kuma sai aga akwai neman a ƙara wani irin shi sai kuma wani wanda ke da yan kuɗin shi sai ga ah, ashe wannan abun sauki gare shi na ana namun kuɗi shi ma sai nashi duk inda ka kafa block industry guda mafi karanci ka ɗauki mutum 20 to jama'a nan kuma za mu dakata sai mako mai zuwa mu karkare wannan firar a madadin bakin namu injiniya umar bamali da sani aminu dutsen ma da aisha abdullahi maiduguri da Shubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da kuma Madina Dauda da ta yi mana jagoranci. Nisa Garba ke maku fatan alheri. kashe wato ka kashe su ta hanya